الأصوليين لأجي فصر الضرائب وفي تعريف الأصوليين يقول الشوكبي رحمه الله أبو الذريعة هي المسألة التي ظاهرها الإباحة ويتوصل بها إلى فعل المعذور ita ce zari'a ita ce matsala zahirinta halace wai ta wasala kuma sai mutum ya amfani da ita ila fi'ilil mahalori ko aikata harau zahirin aikin gwamnati halal ne amma a yau muna amfani da shi ne don cin muhawa ko na za ku asa na ku je ku yi nazarin wannan zahirin aikin gwamnati halal mai haramcin fa ka yi aiki a biya ka kuma ana yin sa ne don cin muhawa don su biya su duk waɗannan da ake tura su biya aikin gwamnati su biya aikin gwamnati suna amfani da yadda su cimma wata manufar su ta duniya ba wani magana halaka da su mun kuma kaware kaware zahirin aikin likita halar amma mu ne suna yi mana aikin ne su ce makanan ciki Hmm? wannan ba maganan da muke ba magana da dan suke ya kace ko ba gaba kenan, an gama ba wani hanya da zaka bi ka farbata ta kila wani kan mutanen da kai na kirki ne yanzu ko mutanen banza ne mutanen mutanen da suka canza ai ka kaga ko a zai ce akan kaza a yanzu dole ka canza dole kana yi ne saboda mutane ko koko kana yi ne don su shiga aikin gwamnati don su kama wa duniya akwai masu yi da damin masu suna kira ne a cikin gwamnati saboda ma'aikatan gwamnati su yadda da su su dinga samun su sadaka a kaga wazin kana da daɗi abin da muke yi a yi wani ke ma haram ne duk kare ko ki ne kifi na kallon ka mai jirkoma mutum kullum za ka ga ina yin abu Amma tsammani yake ba a san da shi ba Amma tsammani yake shari'a ba ta ba ta san da shi ba amma ran da duk shi shari'a ta tashi ta kokara ka zama tsirara karshen ka kuma wani riga ka tarar da shari'a kai kana ga kana bin arziki na kuma na kallon ka ce gagari ana yi ne ana faɗi ne kana kiran su shiga kaza saboda idan suka je suka dawo daga kullum za su dinga tunawa da kai sai dinga tunawa da kai amma ba tsallan neman yadda Allah ke yi ba a yin suka zuwa za za ga misali shaka abokan mamar gumi ya yi aikin da gwamnati ya taimaki kuma jama'a aikin gwamnatin nan to yanzu kowa ma abubakar gumi ne sun hmm? nawa ne idan abubakar gumi hmm? haka ganin kenan manufan ta canza ya kai matakin ta dukiyar da ke zan yi ba zai samu duk wanda ke sai kawo masa dukiyar za a kawo masa kudu amma ko gona kike ba je dukkan sama wanda ya mallaka da dan arham samu da gidan dan kaje arsabun da aka dinga yi ya kawai kuma ke wajen sabon da ke nema ya za a yi ma taimake ne ya za a nema in samu wani ya ba ya kawo ta kan fata je ka cimma abin da ke nema shi ne ba kawai ai ga irin wani ai ga irin wani to su kuma wani nan ba irin wani ne ba dubi misalin irin aikin gwamnati irin na sadawa ai kasa ya shiga domin ya kare har saboda kare addini ta kai aka bindige shi kan ko ba shi kana a shiga irinsa to yana kaman shayi wani ai mu'amala ka ba ga kana da imani ko baka da shi wace ce gonan sa amma amma ko yaya ai ka san bare bai na da gona da kaji kaga akwai bambanci saboda usulubin kajin sai da ciwon da aka yi ko ta kaza a duniya aka ce sai duniya za ka gane bambanci tun kafin mutum ya je ya ɗebi wannan ya ɗebi wannan ya ɓoye wannan eh, ya ce ka nasa kara shugaban ba da maganin shi ya kai maka je ya ci ya ci ya ci ba ya ci ya ci ya ci ba ya ɗebi yan uwan shi ya ci ba ya kira masa yan uwansa na dangi da yan uwansa na karna da yan uwansa na da kawai ba kenan an taya musu abin da ya shafi sa o oh, o oh, o oh, o mutum zai je ya shiga ciki ya kwana takwas Allah in ka ce me na abin arziki ja za a gashi sai nan gaba a dinga kirkata wani ran kayan mutanen nan ba a nemi wani abu na bikin ta ce shi ya asafa a nemi wancan ta ce shi ya asafa a nemi wancan ta ce shi ya asafa in ka dubi manyan arewa masu cewa su suka kirkira ai wane ne ba dan shi ba da falsake da bata zauna ba ba dan wane duk abin ya kare ce ta kai da falsake ne mutum na wani suka yi ta ne ai ma ya tashibu min alwasa'ili abubuwan da ake amfani da min alwasa'ili zahiri ha al'iba libuluki makafi don akai abin da ake so a cima gairu shari'iyya وهذا هو جانب استعماله شيء فيه وجه أمفاني لسد الرئيسنا عند الأصوليين والفقهاء أما دي وقت قاعدة شبع أصول الله الوسائل لها أحكام المقاصد ولا يتحدث أن في هذا المجال أن لدينا أولنا فيه في جالب الأهوال عن الضرائح إلى حلال والمباهي والمشروع wanda zai juya su ya amfani da su don neman cin nasara fagari a tokidan bara ma'ana ce a an amri gairin mamnoyi Lamari da ba hannunne ba a ce yi haku mirarci kafi alwako wanda ana tsoron aikata shi a fada fi mamnoyi ولقد أخذ عدد من أئمة المذاهب adadi daga imaman mazhabobi sun ɗauki bitaddin fala'ihi sun yi hukunci da shi wa awsa'uhum wanda yafi kowa amfani da shi ke zalika malik ibn anas rahimahullah yalihi al imam ahmad ibn hanbali wa tawassata fihi ash-shafi'i wa yaqbaluhu marra wa yarfuduhu ukhra ورفضه الأحناف والظاهرية ولقد تكلم شيخ الإسلام الإمام ابن القيم في كتابه عن الموقعين تسقين أكو شافي سلي أكو دا أربع في هذا الباب بكلام نفيس فيه بعض فيه بعض الطول ولكن هو nan kuluhu bina fasatihi kai dai za mu kawo saboda darajarsa amma yau dai muna nan na za mu je kayan mu